والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين بارك السلام عليكم ورحمة الله barkan mu saduwa a wannan yammaci na juma'a ya dace da 29 ga watan shida haka ne 1423 wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina wanda kuma shida ga watan tara shekara ta dubu biyu da biyu miladiya a makon da ya gabata idan ba manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta tamanin da bakwai cikin wannan sura mai albarka suratul kahf yau kuma za mu tashi farkon aya ta tamanin da uku shi ne mana yake cewa ba da kissati musa wani abd bayan ubangiji ala ya ambaci kistar annan musa alaihi salam da bawan allah da shi ne annabi khadir wato zakara qissata zul qarnayn sai kuma a baya zai ambato qissar zul qarnayn haythu uqiya al wa sultatu ala al ard wanda aka ba shi mulki da iko a ban kasa wa an baka tilka sulta fi sabilillah yayi amfani da wannan dama ko mulki da aka ba shi wajen yaɗa kalmar Allah والدعوة إليه ذكر متى لزوا الله إن فسخر الله له من كل شيء سببا sai Allah ya hore masa sababi na kowane abu abinda duk ya yi. to hanyoyin zartar da su sai Allah ya huwace masa ya sauƙaƙe masa har ya samu damar zartar da su kamar yadda kissa su zata zo fa qala ta ويسألونك عن ذي القرنين قل أتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا ويسألونك سنة تنبيرك عن ذي القرنين دنجل جلابار ذي القرنين وأن تتكي وأن تنبير سنة يهودا وفيه إخبار بالغيب a cikin wannan akwai bayar da labari dangane da abin da ya shafi gaibi li'anna surata makkiya domin sura ta suratul kafin sura ce makkiya wa su'alu madani amma tambayar za a yi ta ne a madina wato ubangiji ta'ala yana ba da labarin suna tambayar ka da ma'anar za su tambaye ka a nan gaba tun kafin ma su tambaye shi din ansar ta sauka kawai tarihin tambayar ake jira ya zo bayan annabi ya hijira ya je madina wanda wannan ke nuna alkur'ani na bada labarin gaibu na abin da zai faru kafin faruwarsa far hujja kwakwara bisa ga cewa alkurani mai girma zance ne na Allah wahayi ne da Allah ya saukar wa manzon jira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ويمكن أن يكون منكيا لواسطة المشركين ba ne sai ta iya yiwa ya zanto cewa tambayar mutanen makka ne suka tambaye shi da ta hanyar wato an yi tambayar ne a makka wato yahudawa suka sa mushrikan makka su yi wa annabi irin wannan tambaya ɗin su'alu ta'annud wato tambaya irin ta ta'annuti wato ta jafa'i a cikin ya iya amsawa ko ba zai iya amsawa malaman da suke taujihin wannan tambaya a matsayin cewa a makka aka yi ta kuma yahudawa ne suka yi ta ta hanyar quraishawa don su dace da kasancewar surar mai kiyaye amma malaman da suke cewa tambayar ta madina ce amma an ba da amsar a yanzu kun ji an garin su qur'ani na ba da labarin faruwar abu tun kafin faruwarsa ina fata an fahimta kuma ma ta iya yiwa sura ce mai kiyya amma a samu aya ɗaya ko biyu su sauka a madina domin akan ce wa sura mai kiyya in ma dai dan kasancewar dukkan ayoyinta ko mafiya rinjayen cikin su sun sauka kafin hijira kamar yadda akan ce wa sura da suna madaniya in ma dan kasancewar dukkan ayoyinta ko kuma mafiya rinjaye daga cikin su sun sauka ne bayan hijira wato abin da ake so a samu rinjayen ayoyi su ka koda ba duka ba wannan kadai ya isa sa sura ta zama makiya in hakan ya faru kafin hijira ko ta zama madaniya in hakan ya faru bayan hijira an gane ko wa yas'alunaka an zulqarnain qul sai da su wato sai al-zulqarnain ma ne ismuhu al-iskandar sunansa al-iskandar lafazin cewa sunansa al-iskandar kisa ce isra'iliya ba ta da asali babu ruwaya ingantacciya da tabbatar da ita ولم يكن نبيا ba annabi bane ba bal alqatu annahu abdul salih yattakken zance shi zulkarnai bawa ne salihi amma ba annabi ba cewa ba annabi bane ba wannan ita ce riwaya ta tabbata daga Ali ibn Abi Talib ya tabbatar da cewa wato anakin zulkarnain ba annabi bane ba ko mala'ika bane wani bawa ne salihi da ya kaunaci Allah ubangiji ta'ala kuma ya kaunace da ya tsarkake ibadarsa ga Allah ubangiji ta'ala kuma ya tsarkake dabi'unsa da halayensa an gane ko akan kawo ruwayoyi daban-daban a cikin littafin ibn al-munzir haka ibn jarir tabari ma ya kawo wato a cikin littafin sa da muhammad ibn ishaq sahibul siyar riwaya da take nuna cewa zulkarnain kaza ne kaza ne asalin sa mutumin rom ne mahaifiyarsa wata tsohuwa ce yayi kaza yayi kaza an dauke shi zuwa sama ta daya ko zuwa ta sama ta biyu ko kuma an dauke shi an nuna masa ko ina a duniya wani mala'ika ya dauke shi akan faffuke dukkan su isra'iliya ba su da asali abin da ya inganta dangane da kisan zulkarnaini shine abin da ayoyin da suka kawo amma hadisi ingantacce daga manzon Allah ko guda ɗaya bai inganta ba galibi ruwayoyin da duk ake ruwaitowa sukan tike ne zuwa ga Wahab ibn al-Munabbih ibn Munabbih al-Yamani kuma galibi a cikin ruwayoyin ko da sanadin bai inganta ba ballantana abin da kissar ta kunsa wanda ko da sanadi ya inganta zuwa gare shi wahab ibn al-munabbih mutum ne da ya tahara da ruwaito zantuka daga wato ainihin ahlul kitab irin waɗanda ba su da asalin cikin addini dan haka dai fitacciyar kissa ta zulkarnain ita ce abin da ayoyin nan suka faɗa ba wani ƙari da zaka samu cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ibn jarir sabari ya tuka shafuka wajen guda huɗu da kawo irin wannan kissoshi Ibn kasir ya ya masa rabbi yace ka ɓata lokaci ka dauki tawada ka sanya shafukan littafin ka sun zama baka kirin kan abin da ba ya da babu fa'ida ba ya da fa'ida ko cikin ko ina fata an bayyana da haka dai bawa ne da bin qul sai da su sa'atlu alaikum minhu dhikra dan karanta muku zikiran wato wani labari minhu daga kissarki wato an ainihin fizin farnai wato wannan abin da yake nuna wa abin da Allah zai kawo anan ba shine dukkan fayafayin kissarki wani bangare ne kaɗan daga cikin Allah zai gutsuro mana sauran kuma ya bari cikin ilimin gaibin sa subhanahu wa ta'ala tunda Allah bai sanar da mu ba komai sanar da mu cikin ilimi sai dan dangane an gane ko wa yasa annaka an ruh qul ruhu min amr rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila dan kadan Allah ya sanar da mu قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض للي منباج إيكو أتكن أساتيز القرنين بتسهيل السير فيها تيتا مكا سوكا إيمتا كايا صفري لسكا داتي لإذن زامننكا kayan sufurin ba bace su ba a nan gurin a mota ne a mashin ne a rakumi ne doki ne alfadari ne jaki ne babu wanda ya sani sai Allah Allah bai so ya labarta mana wannan faifan ba amma ya nuna mana ya musu tamkini a cikin kasa makanna da hukul ardi wa ataynahu min kulli shay'in mun ba shi kowane irin abu ya taji ilahi da yake bukata zuwa gare shi sababan hanyar saduwa da abun ko hanyar samun abun ay tariqan yuwassiluhu ila muradihi mun ce masa mun sauƙaƙe masa hanya da za ta kai su zuwa ga abin da ya tashi ne ba fattaba ba a wata kira'a fa Saba ba ko wata kira'a cikin guda biyun tabbatacciya ce daga annabi sallallahu alaihi sallam kuma tana cikin alqira'atu sab'a waɗanda dukkanin su an yi ijma'i tabbatattu ne ko da yake ragowar goma ma ukun da za a cika su zama goma su ma mutawatirai ne sai dai shaharar su da ya su bata kai guda bakwai din farko ba abin da nake so in ce ko da cikin kirawoyi guda bakwai da duka an yi ijma'i kan tawatirun su an karanta fa atba a sababa an karanta fa taba a sababa idan mun dauke shi fa taba a sababa wato sai ya bi sababin da Allah ya hura masa sai ya bi hanya yayi riko da sababin da in an bi shi za a ci nasarar samun kaza in an bi shi za a ci nasarar gujewa kaza kaucewa kaza tsira daga kaza wannan shine sababi ubangiji ta ala kan yaman sababi a cikin rayuwa sababin da zai kare mu daga ruwan sama ya kare mu daga rana ya kare mu daga menene shine gidaje da muke shiga sababin da zai kare mu daga lahanin yunwa shine cin abinci sababin da zai kawar mu daga kishirwa shine cin ruwa sababin kaza shine kaza to shi da aka hore masa wannan sababi sai ya riko da sababi bai tsaya har ya ya riko da sababi ba shine fa asba ba. kuma kira'ar fa atba da fattaba dukkanin su ma'anar su daya haka waɗansu malamai suka faɗa cikin malamai na harshen larabci amma waɗansu sukan bambance sukan ce idan an ce fa atba sababa wato abin ya riga ka tafiya yana nesa da kai sai ka bi shi ka kamo su, amma fattaba sababa ga ka gashi kana bin shi ne ka bi shi a baya suka dai ma'ana ɗaya an gane ku hatta idza balagha maghribat shamsi har ya zuwa lokacin da ya je mafaɗar rana almuradu annahu balaga asar al'imara ba wai ya je inda rana take faɗuwa ne a'a ya je karshen inda gini yake daga yamma min al a faɗin ƙasa a zamanin sa wa wasala ila sahil al-bahr al-muhit ya kai karshen inda teku yake ra'a shamsa inda gurubiha sai ya ga rana lokacin faduwarta shine wajadaha taghrubu fi ainin hami'a sai ya ga rana kamar tana fadawa fi ainin cikin wata idaniyar ruwa hami'a wadda take mai tabo ai zati ham'atin ma'abuciyar tabo wa hiya sinal aswad la ka baka fili alham'at wa ghurubuha fil ayn fi ra'yi al ganin cewa ga rana ta fada cikin wannan idaniyar ruwa wannan a yanayin ganin ido domin dukan wanda ya je inda teku yake daga yamma daidai faduwar rana yayin da ta faɗi sai kuma ta fada ne cikin teku haka idan kana yammacin teku rana za ta hudo daga gabas yayin da ta za su fitowa sai ya kamar ta fito daga mai wannan a ganin ida kenan amma a hakikanin gaskiya cikin teku ta ta fada inda Allah ke kaddara mata fada a hakikanin gaskiya cikin teku take fitowa ta fito ne daga inda Allah madaukakin sarki sai tsara mata fito domin akwai al-maghrib akwai al-maghrib mafada akwai mahuda wanda yake ba cikin teku bane wani wuri ne da ba inda ubangiji madaukakin sarki ya tanade shi ya ajiye ma rana ta fito ko ta fada cikin da haka cewa wajadaha taghrubu fi ainin hami'a wannan a ganin ido ce an gane ku? wato tana fadawa a ganin ido fa hiya a'zamu min al-ard ai bayan da za a ce ta fada cikin wata idaniyar ruwa ko wani teku ko cikin wani tafki domin ita rana ɗin kwallanta girmanta ya fi girman ƙasa to ballantana ita kuma idaniyar ruwa ɗin kanta wani ɓangare ne a cikin mai a cikin ƙasa ya za ta fada cikin sa kaga ba zai yi ba wa wajada inda ha qauman sai ya samu waɗansu mutane a wurin kafiri na waɗanda suke kafirai fil asli wato a asali idza lam yunsur ilaihim min qabl cewa kafirai a asali kila ba a sallama ba da domin Allah madaukakin sarki bai halitta mutane kafirai a asali ba ya halitta su ne akan me fitra kullu mauludin yuladu ala fitra fa abawahu yuhawidanihi aw bahimatu bahimatan jama'a? hal tuhissuna fiha min jada'a abu hurairah marwayin hadisin sai ce ikra'u in fi'tum فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك menene asalin abin da ya fara kudurcewa a zuci addini ko kafirci tauhidi ko shirka shine asalin abin da Allah ya wato addini tauhidi shine asalin rayuwar dan adam shirka da kafirci bakon abu ne amrun qari'un alal insan amma kaga marubuta tarihin addini na kasashen turai kullum so suke su nuna kafirci shine asali tauhidi bako ne daga baya yazo amma a asalin abin da hadisin manzo Allah ya nuna wanda muka karanto yanzu tauhidi da imani shine asali kafirci da shirka sune baki ga dan adam ko ma shine abinda aya ta tabbatar cikin suratul baqara kana nasu ummatan wahida فبعث wa النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه haka Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin hadisin qudsi inni khalaqtu ibadi hunafa fa atatum ash-shayatin fajtalathum an dinihim fa harramat alaihim ma qad ahlaltu lahum yace na halitti bayina tsarkaka masu tauhidi cike da ikhlasi sai aljanu suka zo musu sai suka kautar da su daga addininsu sai suka haramta musu dangin ababen da na halatta musu su kuma suka bi su akan haka kaga sai suka kafirce ke alam tara anna arsalna shayatin ala al-kafirina da uzuhum azza dan adam wato shaydanu ne suka cire dan adam daga asalin tauhidi in ba haka ba dan adam akan tauhidi yake akan fitra take shine asalin abin da yake kai ina fata an fahimta in ba haka malai yake nufi ba to shi kana riga huka in malai yana nufin abin da ya rubuta a nan gurin to dai an sassa ne wannan abin da muka faɗa wannan kowane mutum kuma zai iya tuntuɓen alkalami ko tuntuɓen harshe ko kuma dukkan babban abin da mutum dan adam yake samu ya tsira ne ba wai ya zanto ba da laifi ba a ya zanto alherin sa yafi ya fi sharrin sa yawa daidai din sa yafi kurakuran sa yawa amma ba wai mutum ya zanto ya kuskure ba dan wadansu daga cikin wahala suna sukan damar sai a kaga ma ana cin gyaran malam arabin azhan ba cin gyara ne ba tsarin bayani kowa yawa waɗansu suka damu a waɗansu galuruka a nan kano ma da wannan matsalar saboda yawan karatu da ake amma a waɗansu galuruka da na yamma yamma din nan wata rana ai na tawa ana kwarai da gaske an ce wa an saurari ina yawa ina yawan yin raddi da gari ke kawukar Muhammadu Gumi to Allah ganar da mu Allah fitar da mu فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في حين fi عين حمئة wa wajada indaha qauma ya samu wadansu mutane aure? wurin ubangiji ta'ala ce kullu sai muka ce ya zalkarnaini ya kai zalkarnaini mala yace nida'ullahi iyyahu in kana kiran nan da Allah ya masa yace ya zalqarnain in annabi ne to wahayi ne wa in kana waliyan in ko waliyi ne fa ala lisan nabiyyin to an kiraye shi ne ta harshen annabin zamanin sa aka ce da annabin sa kiraye shi kace da shi ya sai zalqarnain an fahimta ko kamar yadda na faɗa Ali bin Abi Talib ya tabbatar da zama daga cikin masu tafsiri sun tabbatar cewa wato Zulkarnain ba annabi bane ba an bayyana ko amma kiran su cewa ya Zulkarnain ita ce gabar da waɗansu suka rike suka ce ya zama annabi tunda Allah ya kira shi ya Zulkarnain irin da yake ya Musa inni safaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami ya Ibrahim kan saddaqta ru'ya ya Nuhu innahu laysa min ahlik innahu amalun ghairu salih zuwa farke suka ce kaga nuna annabi ne tunda an ce ya an gane ku to amma amsar da malaman farko suka ba su suka ce dan an yi kirayi mutum an ce masa kaza baya nuna annabi dan in ba haka ba da sai ku ce mahaifiyar annabi Musa alaihi salam ta zama annabiya tunda Allah ya ce wa auhayna ila ummi Musa an arbi'i فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تهزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين أما أكون لدغه النبي النبي يأتي هكذا أنا نبغي ومهاجر النبي إيسى da sai ku ce annabi ya ce mala'ika jibril ma aka kula mata kiri mata magana an gane ku da take cewa inni a'udhu birrahman minka in kunta taqiya sai ta mata inna ma ana rasulu rabbiki ma'ana kai tsaye da sifin ma annabi yake li ahaba laki gulaman zakiya tattauna suka yi da ita tsawon lokaci yace ta ce yace ta ce amma babu wanda yake ta zama annabi ina fata kuma fahimta da haka dai zan ce wafi inganci zulkarnain ba annabi bane allati ya zal qarnaini ya kai zal qarnain imma an tu'azziba mun baka zabi imma ka azabci mutananka wanda duk yake ansa kiranka wanda duk yake ansa wa'azinka wa imma an taqiza fihim husna imma kuma ka riki tabi'a ta gari ta tare to wajen fassara husna dabi'a ta gari sai waɗansu suka ce bil asari ta hanyar riba ke su domin riba cewa duk da cewa akwai kaskanci amma abu ne mai kyau in an kwatanta shi da a ce a kashe mutum duk wanda aka riba shi ba a kashe shi ba kamar an yi masa ihsani ma'ana sai Allah ya ba shi zabi ko dai ka azabci dukan wanda bai yi imani da da'awar da ka zo da ita ba bai yadda da wa'azinka ba ko kuma wato ainihin ka riba shi a matsayin fursunan yaki ba tare da wato ainihin kai masa azaba qala amma man zalama قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء للحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا قال سيسي أما من ظلم وتشي ذو القرنين كذن دا الله يباشي ذاتي هو كي كذا كوي كي كذا سيسي أما من ظلم أما دكا وند يزالن في تهيئ شركة فسوف نعذبه تزامي أمس عذابا وانا كو شكا بابا ما نظام كشتي زامي يكيش مكشتي ثم يرد إلى ربه karshe kuma a mayar da shi zuwa wajen ubangijinsa fa yu'azzibuhu azaban nukra yayi masa azaba azaba wadda take mai muni wato wadda take batar da bi sukunil kaf ta hanyar yiwa kafin sun nan wato dauri nukra wa qur'a bi dammiha a wata qira'a nukura da yi mata damma ay sadidan fil nari azaba mai tsanani cikin wuta wa amma man amana wa amila saliha amma dukkan wanda yi imani da Allah kuma ya aikata aiki na gari falahu jaza'an al-husna to wannan yana da sakamako sakamakon shine al-husna wato gidan aljanna kenan lillazina ahsanu al-husna wa ziyada wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala dhilla ulaika ashabul janna hum fiha khalidun lafazin al-husna na nufin aljanna anan gurin wato dukkan wanda yi imani da aiki na gari sakamakon su shine aljanna bi nasbi jazaa da yawa da din nan wato nasaba wa tanwinuhu kuma ay masa tanwini qala al-farra dai daga cikin masar ala hawda luga shine al-imam al-farra yace wa nasbuhu ala tafsiri wato nasaba da aka masa falahu jazaa a bisa da tafsiri ai at-tamyiz abin da yake nufin an gane ko wato ta hanyar ayyul jihati nisbati al-khabar al-muqaddam wato kamar tamyizi ne na khabar da an riga an gabatar da shi kenan wa qura bil idafati lil bayani aw ta qira'a falahu jazaa'ul husna sai zanto jazaa wato mudaf al-husna mudaf ilayhi yana da sakamakon kyakkyawa kyakkyawa kuma ita ce gidan aljanna kenan ita ce al-husna wa sanaqulu lahum min amrina yusra kuma da sannan za mu faɗa masa yusran abu mai daɗi min amrina cikin al'amarin mu aina amurhu bima yasqulu alayhi wanda duk yayin imani to umarnin da za a bashi ba wanda zai gajiyar da shi ko ya wahalar da shi bane umarni ne mai saukin zartas Allah ce summa atba sabab wannan hanya a tafiyar da yake nan zuwa ga yamma ga mutanen da yaje samu summa atba sababa sai kuma yazo ya sake rikon wani sababi din na tafiya na nahwal mashriq zuwa ga mahudan rana ko kuma zuwa ga inda gabas take hatta idza balaga matli ash-shams har ya zuwa inda yaje inda rana ke hudowa mawdi'a tulu'iha shine matli ash-shams kin wajadaha tatlu'u ala qaumin sai samu karshen mutane daga gabas inda rana take rana tana hudowa ne ala qaumin a bisa ga waɗansu mutane lam naj'al lahum min duniha sitra waɗanda ba mu sanya sitra tsakaninsu da rana ba me ake nufi da mu sanya sutura tsakanin su da rana ba waɗansu malamai suka ce abinda ake nufi da wannan ubangiji subhanahu ta'ala bai ba su basira ta yin gine-gine ba irin yadda mu muke yin gini a sararin Allah waɗansu malamai suka ce a'a inda suke babu bishiyoyi da inuwa da za su je su shiga ubangiji subhanahu ta'ala ya sa suna rayuwa ne cikin dizar sahara tsantsarta ta yadda sai dai su yi kurgi su yi kogo cikin ƙasa da ramuka wanda in rana ta fito su shiga cikin dan su haka waɗansu malamai suka fasa waɗansu malaman kuma wanda suka fassara da wani tafsirin daban a takaice dai da tafsirin cewa lam naji Allahu min duni hasira abinda ake nufi ba mu sa musu wato ba mu ba su ikon yin gine-gine ba ko kuma lam naji Allahu min duni hasira ba mu ba su ikon ba mu fito musu da tsirrai da bishiyoyi da za su inwanta da su ba ko ma wani zancen na daban na uku lam naji Allahu min duni hasira gaba ɗaya a cikin rana suke ba su da dare haka waɗansu malamai suka fassara kowane ɗaya cikin wannan tafsirin wato babu wani nassi karara da yake rinjayar da shi akan ɗan uwan ina fata an fahimta to amma tafsirin cewa rana kawai aka sanya musu ba a sa musu dare ba yana da wahala tabbatar da shi domin abin da muka sani cikin umumi na ayoyin alkur'ani kullum Allah na goranta mana dare da rana an gane ko da annan lalle sa wa da annan nahara ma'ata wannan tun daga farkon duniya har ƙarshen ta haka abin yake to idan har an samu ga waɗansu mutane wanda gaba ɗaya rana aka samu su babu dare a cikin lamarinsu to muna buƙatar wani nasi da ya tabbatar mana wannan mutanen a tarihi kafin mu tabbatar ba da zato ba amma sai yi sun rayu cikin sahara wannan kai har yanzu akwai wanda suke rayuwa cikin sahara ina fata an fahimta abu ne mai sauki a samu wannan wato ba tare da sun samu bishiyoyi ba kan yi ba sa gine-gine wannan har yanzu akwai mutanen da suke rayuwa a waɗansu wuraren da ba sa gine-gine sai dai su yi bukuti a takaice dai ya samu waɗansu mutane tatlu ala qaumin rana na hudowa kan waɗansu mutanen da lam naj'al lahum min duniha sitra ba sanya wani hijabi ko sutura tsakanin su da rana ba min libasin sawa'un tufafi wala saqfun ko rubi li'anna ardahum la tahmilu bina'an domin kasar da suke rayu ba ta daukan gini walahum surubun yaghibuna fiha suna da surub wato kulfi da suke shiga ciki wato a fiha wanda suke suke ciki inda tsulo ishan su lokacin da rana ta fito wa yazharuna inda irtifaiha idan rana ta riga ta bayyana kuma shi kenan sai su fito da ko su bayyana shine wato lam yaji Allahu min duni hasara an gane ku to shi ma kamar da muka faɗa da da zo wajen cewa rana tana fadawa kan wata idaniyar ruwa muka ce a ganin ido kenan ko to nan ma cewa rana tana hudowa kan waɗansu mutane wannan shi ma a ganin ido kenan amma rana tana da mahudarta tana da kuma fadarta babu kuma wani nassi da ya tabbata cikin alqur'ani da hadisin manzon Allah wajen tabbata su waye waɗannan mutane a kan gurin wajadaha taghru fi ainin hami'a wa wajada indaha qauma su waye wannan qauman din masu tafsiri waɗansu ce indiyawa ne waɗansu ce turkawa ne waɗansu ce ai kaza ne waɗansu ce kaza ne da aka zo nan gurin kuma wajen waɗannan mutanen tatsaro ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra hadan suka ce yan tana ne a sunan karshen duniya daga gabas duka wannan babu nafsi akai lalibe ne cikin duniya an gane ko babu wani nassi da ya tabbatar da shi wala Allah na alqur'ani din ko kuma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kazalika Allah ta kamar haka al'amuru mai muke zartar da shi yadda muka so ai al'amru kama kullu al'amarin kamar yadda muka faɗa ne wa qad ahatna bima ladayhi khubra hakika mun kewaye sanin abin da yake kasance da zakkar ne na labari gaba daya kaiwa da wasa da inda ya rayu don muna cike da wannan sani ai inda zul ne min al-alati wal jundi wa ghairihima abin da yake tare da su na na'urori da yake sarrafawa ko kayan sufuri ko adadin sojojinsa ko karfin sojojin duk wannan muna sanar da wannan lalle kaiwa da wasa din nan a ce yayi gabas har ya je karshen gini daga gabas yayi yamma har ya je karshen gini daga yamma lalle ya nuna ko wata na'ura ba doki bane ba alfadari bane ba jaki bane wanda wannan ke gaskata maka kullum abin da muke kokarin tabbatarwa cewa duk ci gaban da duniya take yanzu irin wanda aka yi a baya ya fi kamar yadda nassan alqur'ani wa laqad makkannahum fi ma in makkannahum bihi waja'alna lahum sam'an wa absaran wa afida فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وهاق بهم ما كانوا به يجحدون الله ولقد مكناهم ينا نكون سونا hakika mun yi musu tamkini mun ba su dama mun hore musu ababai na ci gaba da zirga zirga a ban kasa fi ma in maskan na ku fi cikin abin da ko ba ba ku fi ba inda Allah in din nan na biya ce fi ma cikin abin da in maskan na ku fi ku ba mu ba ku irin sa ko ne yanzu an gane ku kamar da kuma a cikin surturun yake cewa wato wa asarul ard wa amaruha aktsar mimma amaruha wa ja'atun rusuluhum bil bayyinat wato sun tona kasa sun amfana da ma'adanai da ke cikin ta sun haƙo gwalagwalai da dukkan kayan ma'adanai sun yi gine-gine sun rayar da ita sama da yadda na yanzu suka rayar da kasa ne amaruha min ma amaruha wa ja'atum rusuluhum bil bayinat fama kana Allah li yuzlimahum walakin kanu anfusuhum yuzlimun kuma a dabi'ance wanda duk yayin ilimin zamani ya zurfafa shi ba tare da ya samu tarbiyyar addini ba sai kaga daga baya yana raina wanda yake da ilimi na addini to shi yasa sai Allah ya ambace su a ƙarshen suratul ghafir falamma ja'atkum rusuluhum bil bayyinati farihu bima indahum min al ilmi an gane ku yayin da manzannin su suka zo musu da hujjoji na dayantakar Allah da tantanta su ai masa bauta su sai sun rinka sai suka rinka takama da abin da yake wurin su na ilimi wani ilimin kenan irin na annabawan ko daban da shi daban da shi ilimin ci gaban ilimin kere-keren sai zai daga ganin ai ba sa bukatan kuma sai an zo an faɗa musu ya za su yi rayuwa tunda sun samu kere-keren ci gaba ba sa bukatan wani wahayi daga Allah ko manzansa su kadai sai isa su gudanar da duniya su kar Allah ya tsoma musu baki kar wahayi ya zo ya ce ku yi karan ko ku bar karan. wato wannan ya wannan kisa ta zulkarnain lalle akwai aya ya je karshen gini daga gabas karshen gini daga yamma a wani lokaci na baya a tarihi mai tsawo ba tare da an ce jirgin sama ya hau ba ba tare da an bayyana kayan sufurin ba kuma ba tare da an ce mala'ika ya ɗauke shi ba lalle wannan ya nuna yana da wani kayan sufuri a wancan lokaci wanda mafi karancin abin da za ta ke daidai da irin kayan sufurin yanzu a ce ko idan haka ne duniya ta rike ci gaba kar ɗauka ci gaban yanzu ne ta sami a'a yanzu ne ta farfado bayan ta yi ci gaba ta rushe sai dai ne sai ta farfado kamar yadda gona idan ruwa ya yanke sai ta mutu idan damana ta zo sai ta yi sai ta farfado yaron da shi da manan farko da aka fara yi da wayansu kenan sai dauka ta ga kasa da ta fito sai dauka a wannan lokacin aka fara da san bace garu aru aru aru a bayan na riga an mutu wani maimaituwa ne take ba wai sabon abu bane ina fatan kun fahimta kazalika wa qad ahsana bima ladayhi kubra man kewaye da ilimin duk abin da yake tattare da shi na ci gaban sa ko sojojin sa ko menene sa sha Allah thumma asba'a sababa حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوم لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا فهل نجعل لك فرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا ثم أتبع سببا sannan ya sake bin sababi ma'ana ya amfani da kayan sufurin lokacinsa bayan ya yi gabas ya yi yamma sannan ya sake ya sake amfani da kayan sufurinsa don wata tafiya to a nan gurin sai ba a ce ya yi kudu ko arewa ko gabas ko yamma ba kawai asba a sama ba sai ya tafi kuma ya sake riko da sababi na abin da aka hore masa hatta idza balagha baina saddaini har ya zuwa lokacin da ya je tsakanin duwatsu guda biyu bi fatihi sin a wata saddaini kenan wa a wata hatta idza balagha suddaini an gane ko as-sadd ko as-sudd wato bi sin gaba a larabci ko kace ko kace haka ta guda biyu duka a wata a wata waɗansu malaman lokacin suna bambancewa su ce sadd ne dukkan wata wani tudu wanda mutane ne suka tara kasar har sai tudu kamar irin madatsan ruwa da ake yi dam da ake yi ba mutane ne suke tarawa ba to wannan ne sad idan ya zo fatih sin amma in ya zo da bambe sin sud ya zanto wanda Allah ya yi shi a haka ba mutane suka yi haka waɗansu malaman lugar suka bambanta to amma dai zance mafi inganci ko da a cikin harshen larabci da asaddu da asuddu dukkanin su ma'anar su hatta idza balaga bainas saddain har ya zuwa lokacin da ya tsakanin dutse guda biyu ko tuddan kasa guda biyu wa ba'dahuma jabalani a bayan waɗannan akwai waɗansu manyan duwatsu guda biyu bi munqati biladi turk a idan ka je ƙarshen kasar turkawa saddal iskandaru ma bainahuma malam ya tafi kan al-iskandar shine zulkarnain wanda malaman tarihi suka ce bude wanda malaman tauhidi da dama da malaman tafsiri bude da cewa shine ah, iskandar ba domin iskandar din nan wanda ya shahara ah, a zamani na farko sa aka yi wanda shine ya gina garin iskandariya a cikin kasar misra masana tarihi na kasar turai da na musulmi sun yi rubuce rubuce akan sa amma zulkarnain daban da iskandar an gane ko yawwa wato yake cewa sai ya gina sai ya gina sai ya haƙa rami sai ya gina wata katanga ma bai bainahuma a tsakanin duwatsun guda biyu kamar sai a ji kamar yadda ne hatta idza balaga bainan saddain har yanzu lokacin da ya je wajen wannan tuddan kasa guda biyu ko tarin kasa guda biyu ko duwatsu guda biyu kamar yadda wasu malamai suka fassara wajada min dunihima sai ya samu a tsakankan daga bayan su ai amamahuma in kawo su kauman waɗansu mutane la yakaduna yafkahuna qawla ba sa fahimtar zantukan mutane ai la yafhamunahu illa ba'da in kai zance ma ba sa iya fahimta sai da kyar wa fi qira'atin bi dhammil ya a wata qira'a la yakaduna yufqihuna qawla a madadin yafqahuna qawla qira'a ce mutawatira daga cikin wanda karanta ta akwai Hamza ibn Habib az wa al-qaf da yawa qafun wato kasra kenan la yakaduna sai zanto afqaha yuftuhu kenan wato yana ta'addi zuwa ga mafulaini amma idan an ce yafqahuna wato yana to min faqaha yafqahu ko faqaha yafqahu sai zanto ya ta'adda ya ta'adda ila mafulin wahid waɗannan mutane sun malamin tafsiri sun yi ta kokarin bayyana su irin yadda suke kokarin na ɗaya da na biyu da muka ambata baya amma shi ma babu wani nan da ya bayyana su da ya samu waɗannan mutane kalo sai suka ce da ya zulkarnayin ya kai zulkarnayin inna ya ajuja wa ma'ajuj lalle ya ajuju da majuj bil hamzi da yin alhamza ya ajuj wa majuj wa qur'a bi tarkihi a wata qira'a ya juj wa majuj an gane ko qira'ar ya ajuj wa majuj in qira'ar asim ibn abdul majud al-kufi amma sauran qurra as-sab'a su ya juj wa majuj wato ba tare da alhamza ba ke kuma ismani ajamiyani sunaye ne guda biyu waɗanda suke ba na larabci ba li kabila ne ga waɗansu kabilu guda biyu falam yansarifa da haka sai suka zanto mamnu min sarfi inna ya ajuja wa ma'ajuja domin da ya zanto ba mamnu min sarfi ne ba da sai a ce inna ya ajujan wa ma'ajujan bit tanwin amma tunda mamnu min sarfi ne ba zai karɓi tanwini an bayyana ko domin asarfu din shine at-tanwin abinda an hana shi karɓan tanwini kenan domin illa guda biyu illa ta farko tana koma zuwa ga lafazi illa ta biyu tana komawa zuwa ga wato ainihin ma'ana kowane suna yakan zama mabnu min sarf ne li wujudul illatayn idan an samu illoli guda biyu idan ma ta'udu ila al-lafzi wal ukhra ta'udu ila al-ma'na kamar a samu al-adamiyya wa ta'anis kaga ta'anis din wato illa ce wadda take komawa zuwa ga ainihin lafazin kalma al-adamiyya kuma illa ta take komawa zuwa ga ma'anar kalma ce an gane ko suka ce da shi inna ya juju wa majuju lalle ya juju da majuju mufsiduna fil ardi mabarnata ne a bankasa bin nahabi ta hanyar kwace wal baghi da zalunci inda furudihim ilaina yayin da duk suka fito suka biyo ta wajen mu fa hal naj'alu laka sarjan shin kana so mu sanya maka wani lada ju'lan min al mali jinga mu yi jinga da kai ga wata dukiya da na baka wa fi qira'atin fa hal naj'alu laka kharajan ala an taj'ala bainana wa na sadda mu sanya maka wani lada da zamu baka mu yi contract da kai mu yi kwangila mu sa maka lada idan ka sa mana wani gini da zai shiga tsakanin mu da su mu biya ka shine ala an taj'ala bai wa bainahum sadda ay hajizan ka sanya mana wani tsari tsakanin mu da su fala yasluna ilaina min hadhihi fatha ta yadda su daina hudowa ta tsakankanin waɗannan duwatsu wato inda a ce akwai wata katanga da ta raba wannan duwatsun da ta shiga tsakanin duwatsun nan guda biyu ya ji zoma jin ba za su iya shigo wasu da suke ba an gane ku amma nan ga dutsen iya ganin ido nan ma ga dutsen iya ganin ido a tsakiyar su ga wuri da a iya bi to su ya ji zoma suna bayan dutsen idan sun wa waɗannan mutane ɓarna sai su shigo ta wannan tsakanin da haka sai suke son zulfar ne ne yayi wani dogon gini ko wata katanga da zai haɗe waɗannan duwatsu guda biyu ya zanto babu kwararo ko titi a tsakanin sai yadda ya jizo ma ba za su iya shigowa wajen ina fatan kun fahimta ala an bainana wa bainahum ka yadda mu baka mu baka wata jinga ko ka samu wani abin da zamu biya ka dan ka sa mana katanga tsakaninmu da su sai ce قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم رجما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدقين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال سيد القرنين ما مكنني فيه ربي خير damar da ubangiji ya bani da iko da karfin mulki da basira da yawan runduna shine mafi alkhairi sama da abin da ku bani yanzu ku me za ku bani ma'ana wannan yanzu kima mai mulki kima kasaitacce ne baya bukatar wani abu da za su baki ma makkanni fi rabbi khair وفي قراءة بنونين ما مكنني فيه من غير إدغام بطر إدغام بكنا أو قراءة خير من المال يا في هذا كوباني an gane ko da haka fa'iloni bi quwwatin ko ku taimaka min da laborori yawan mutane ko bi quwwatin ko wani karfi da zan nema ko agaji ku zo aikin gayyani da ku aja kuma baina kuma raduma ni kuma zan sanya ciko tsakaninku da su ya jujo ma ba za su ƙara shigowa wajen an gane ko shine a can gurin mala yace ruya annahu dakala biladahum wa ra'ahum ala maqadir mukhtalifa wato an ruwaito cewa da ya shiga garin ya same su wato sun ta bambanta fuskar halitta ya tasafu dal bahaimi sai kace dabbobi yadda suke gudanar da rayuwarsu ta kau duk lokacin da suka game da juna falamma ayna zulqarnain yayin da zulqarnain ya ga haka in sarafa ila ma baina ne sai koma can baya tsakankanin bayan duwatsun guda biyu fa qasa ma bainahuma wa hafara lahu atasan hatta balaga al ma fa bana al bidara bis sakhri wan nuhas al mudaf falamma wasala ila zahir al ard wasala ila zahir al ard bana bi qita al hadid huwa qawluhu kaza waɗannan tafiya da kan zahiri zamu ga menene abin da ya faru muna tafiya kan lafazan alkur'ani da yace wato fa'inoni bi kuwatin ku taimake ni da wani adadi na leburori waɗanda za mu yi kamatan kamatan su da mutane na aji albaina kuma baina kuma rajma in sanya ku. tsakanin ku da yaji zuma ba za su ƙara ko musu ba atuni zubar alhadidi ku kawo mun yanki yanki na ƙarafa wato kaga shi da karfe ma zai gini ba da bulo ba wani aiki zai bai fi a ba kwanan aka fara rodi ba an daɗe <laughs> shi can ba ma munti babu wani yaki ba komai atuni zubar alhadidi mulamulai na dutse dunkule dunkule na dutse za ku kawo su ne bulo su ne tubalin gini su ne ban gini su na karafa kai na karafa zubar alhadidi kenan zubar jam'i ne na zubra wato guda ɗaya kenan zubar ya zama da yawa kenan mulamulai na karafa ku kawo mun su hatta idza sawa sai rinka jejjera su dai kan ɗaya dai kan ɗaya. an gane ko ai ala kadar da hijarati kowane dutse kamar wata wato kowane karfe kamar dutse allati yubna biha wato irin kamar kamar kamar dutse da ake gini da su ala bainahum al-hatab wal fahm bala sai sai sanya wato ainihin itace da kuma garwaci da wuta hatta idza sawa bainas sadafaini yayi ta tsawon karfe wani karfen kan wani karfe wani karfe kan wani karfe har sai da yi tsawon da ya daidaita kamar tsawon waɗannan duwatsun guda biyu tun daga ƙasa har sai da ke karshen sama haka a ɗora wannan karfe can a ɗora wannan karfe can a ɗora da aka yi wannan tsawon daidai wa daida kala sai ce da su unfuku to ku hura wuta a wajen hatta idza alahu nara har yanzu a lokacin da suka rikitar da wannan karafan suka zama wuta aikan nari kamar wuta kenan kana sai a tuli ufriga alaihi fitra ku kawo mun kisran wato narkakkiyar dalma ko tagulla da aka nuna wuta har ta narke ta zama kamar ruwa ita aka rinka zubawa tsakankanin waɗancan duwatsu a waɗancan karafe wani karfe kan karfe sai aka sanya wannan narkakkiyar dalma a kai kaga da ta huce ya makale wata ce ganin wannan ginin kuma wani taɓa ganin ba alfar'ani ba dai mu dai ba mu ga wannan ginin ba aka hura wuta har sai da sanar kadda wato dalma sai aka zuba wannan dalma a tsakankanin waɗannan shine atuni ufrid alaihi kitaba to nan wajen atuni fi'ili ne wanda yake neman mafulan bihi guda biyu ya da ke cikin wannan wanda ke cikin mafulan al-awwal mafulan tsari kuma ana buƙatar cikin sannan ufrid alaihi ufrid alaihi kuma ana buƙatar mafulan bihi to sai zanto kitran shine kadai abinda fi'ilai guda biyu suke jayayya akan sa abinda ake kira tanazu'i babu tanazu a cikin nahawu shine a samu wani mafa'ulan bihi guda daya ko kace ma'amul guda daya yatanazaz yatanaza'ahu amilan wato fi'ilai guda biyu kowa na kokarin yayi aiki a cikin sa ma'ana shin yana nufin atuni qisran ufrij alaihi ko yana nufin atuni shay'an ufrij alaihi qitra ma'ana ilan kowanne zai iya aiki akan fitra kila atuni ita take aiki akan fitra kila ufrit kila take aiki akan fitra sakamakon da karfi dai guda ɗaya ne an kawo dalma da kakkiya bayan ya jaddada wadannan karafa wani kan wani an zuba wannan dalma a kansu shikenan suka riga suka haɗe da juna dalma ta bushe a haka suka haɗe da juna shine ginin da ya mutu kaga yanzu ya juzo maju idan sun zo ba bai da su shigo da ba sa iya hawa wancan dutsen wannan dan sararin suke samu shigo to zo nan sarari an riga an ciki sai Allah ce fa masau an yazharu ba su sami ikon an zaharu su ƙetaro shi ba wato su tsallako wannan katangar su sami ikon haka ba za su samu wa mastafa'u lahu naqaba kuma ba za su sami ikon hudar ɗaya daga cikin bene in suna so su zo inda mutane suke don su yi farnasu ko dai su ƙetaro me katangar wannan wanda aka yi ta da karfe ko ta kan dutsen wanda ba za su iya ba ko kuma su huda su kula daga ƙasa ta yadda za su yi wata mashiga da za su iya hudowa su ne nan ma ba za su iya to a cikin wanne ne zai fi sauki a cikin ababen guda biyu shin su ƙetaro wannan katangar ta hanyar tsani ko wata igiya ko wata matattakala ko kuma su samu wani abu su yi ta hudawa har sai sun kula rami ta yadda za su iya shigowa ta ƙasa wanne zai fi musu sauki nassin na larabcin ba masa'u an yi zaharuhu wa masata'u lahu na ƙaba ya ba ku an gane ko fa masata'u ziyada ta ta da aka samu a nan wurin ziyaratul fil mabna tadullu ala ziyaratul fil ma'ana na faɗa wannan a makon da ya wuce ƙarin harfi na nuna ƙarin mai ƙarin ma'ana wato in ma akwai abin da zai iya yi wa su yi cikin biyan to shine suke tulo katangar to ba su iya maballanta na kuma su huda ne kaga huda ta mai ta fi wahala don haka sai aka yi karin ta fa mastafa'u itlowar eh, akwai dan sauki sauki sai sa aka tafi ta wa mastafa'u ko fa mastafa'u an yi zaharu ba tare da tabu wa mastafa'u la innaka ba ziyaratin fil mabna tadullu ala ziyaratin fil ma'na wannan kaida ce mai amfani a cikin larabci suna taimakawa wajen fassara ayoyi na alqur'ani ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko dukkan wani zance wanda yake akwai hikima da balaga game da wanda yi sai a gane me yake so ya kida a cikin zancensa فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال سيتم قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض jingina falalar zuwa ga Allah baya kokarin jingina zuwa gare shi idan muka bi kura alqur'ani haka zamu yi ta gani cikin al'amuran annabawa da dukkan waɗansu salihan bayi gajeren misali gashi wannan yace haza rahmatun min rabbi wannan rahma ce daga wajen ubangiji ba dabara ta bace ba wani dan ni ne sarkin gini ba ko ni ne shugaban injiniyoyin duk duniya ba ba haka bane ba rahma ce daga wajen ubangiji kamar yadda annabi Sulaiman lokacin da ya ga gadan Bilkis an dauko masa ajiye a gaban sa falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani a ashkuru am akfur wa man shakara fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man haka bawa yake na gari duk wata baiwa da Allah ya yi masa to baya jingin abin zuwa ga gununtar sa sai jingin abin zuwa ga wato falala ta ubangiji ko ni'imar sa da ya so ya ni'imta shi da ita to kuma idan mutum yana haka sai ga Allah ya kara masa tawfiki dan Allah ya ce wa in ta'azzana rabbukum la in takartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lakadi abinda ake so godiya idan Allah ya mutum baiwa Allah ce idan kun gode zan kara muku qala hadha rahmatun min rabbi wannan rahama ce daga wajen ubangiji na fa idza jaa wa'du rabbi idan wato ni'ima wato yayin da wa'adin ubangiji na yazo alkawalin ubangiji na yazo bi khurujihim wato dangane da fitowar su ya jijo majus alkarim min alba'd wanda yake dab wato ainihin da zuwan a tafi kiyama to wannan shine alƙawarin da Allah yake nufi idan hakan ya zo ja'alahu dakka'a sai ubangiji ta'ala ya mayar da wannan gini ya zanto kamar gari a nikar da shi gaba daya wa kana wa'd rabbi haqqan lalle wa'adi ko alƙawari na ubangiji na gaske ne hakan za ta faru malai ce shaytani an abi huraira an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bukhari da muslim sun rawaito hadisi daga abu huraira manzon Allah ya faɗa da dangane da wannan gini nasu yace hukun na yomin hatta ya kada na hu wato idza na hu wato suna eh, ta kokarin tone ko kula wannan gini kullum ya ji da suna ta aiki har sai sun kusa su huda saura kaɗan qala alladhi alaihim shugaban su da yake jagoranta sai sai eh irji'u fa hu gadan ku koma ku tafi gida gobe a karata gobe gobe za ku karata fa yu'iduhu Allahu ka ashadda mimma kana sai Allah ya sake mai da abin ya ma fi karfi sama da da aikin da suka yi ya tashi haka an gane ku hatta idza balaga muddatihim balaga muddatuhum har sai lokacin da lokacin su yi cika cewa Allah ya so ya tashe su wa arada Allah an yi ba'athahum ila nas Allah ya so ya turo su cikin mutane qala allazi alaihim shugaban nasu idan an yi aiki an kusa karasa to la iris sai ya ce da su irji'u fa satahsirunahu gadan insha Allah ta'ala sai ce ku je gobe in Allah ya so za sai kun hake wannan rani da kullum baya cewa insha Allah amma a nan sai ce in Allah ya so sai kun hake shi gobe to daga lokacin da idan sun dawo wata gari shikenan sai su hake fa yarji'una minhu ala nasi to daga lokacin sai su shigo cikin mutane akan mutane fa almiyaha wa tanfiru an-nas yi dukkan ruwa mutane su gudu su yi menene da sauran su wannan hadisi da malam ya kawo yace akhrajahu shaykhani bukhari da muslim suka rawaito shi da bukhari da muslim duka rawaito hadisin ba imam tirmidhi zai rawaito hadisin an gane ko kuma galibi daga cikin malaman hadisi sun zai zaifan hadisi hadisi da zai bai kai labari ba ina fata an fahimta don a cikin wannan littafin ma wanda yake kokarin bin diddigi ya kalato ya kalato yana ta kokarin ya ce wane ya rawaito wane ya rawaito bai jingina bukhari ko muslim ba wanda wani malamin mu professor hikimar bashir a jami'ar musulunci a jami'ar islamiyya ta madina yake a take da bukhari da muslim duk ba su rawaito hadisin ba in ka koma cikin ba za ka samu wannan hadisin ba wannan yana daga cikin sahau ko mantuwa ko tuntuɓen harshe da kowane malami na iya samun kansa a ciki ga jingina hadisi amma ko mai waɗanda ya jingina littafin ba su rawaito ina fatan kun fahimta da haka game da ya ji zo majus ba abin da ya inganta na hadisi sai guda daya wannan guda ɗayan da ya inganta shine zan karanto muku yanzu Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi da sanadin sa har zuwa ga Zainab binti jihar Allah ya kare da a gare ta tace sai an-nabi sallallahu alaihi wa sallama min an-nawmi muhmarran wajhu manzon Allah ya farka daga barci wata rana fuskar sa ta yi da wa huwa yana mai cewa la ilaha illallah wailul lil arab min sharrin qad fikara yace azaba ta kusa ta fada kan laraba ga wani sharri nan yana tafe futiha al yawma min radmi ya'juj wa ma'juj mithlu hadhi manzo Allah ce a yau an bude wannan ciko da aka yi tsakanin mutane da yajuj wa ma'juj mithlu hadhi kamar haka sai ya nuni da in yatsunsa guda biyu haka wato kamar ramin da ke tsakanin wannan yatsu da ne muku isharar a lokacin da manzo Allah ke bada labari yake yau fa sun bula kamar haka to daga nan manzo Allah bai sake yin bayani ba shin sun kara yanzu ba su kara abu musani ba don wanda ake wawa ya riga ya tafi an fahimta ko lokacin da manzo Allah ya kawo daidai nan gurin wato kamar yana nuna ga kiyama nan ta kusa ga ragowar waɗansu larabawa da suka fi kowa kusa da har yanzu ba su fi da imani ba wailul lil arab azaba za ta hau kan waɗansu larabawa kenan wanda su ne aqrabun nasu ilayya su ya fi kamata su ba da gaskiya da ni ga kiyama na dab da zuwa domin ginin ya ji zuwa da yau an huda shi kamar haka to dukkan abin da aka fara huda shi kamar haka aiko ko rana zai rushe ke lokacin da ya faɗi wannan magana sai ita matarsa suke anuhu lakum fina salihun ya manzan Allah zai iya yiwa a hallaka mu bayan ga waɗansu salihan bayi a cikin mu qala na'am sai manzan Allah ya ce eh idza kasural khabath idan barna ta yi yawa ko da a cikin ku akwai salihan bayi ko da cikin ku akwai waliyai sai ubangiji madauki sarki ya kama kullai da sai da an tashi an je kiyama a rarrabe yi ba asun nasu ya niyyatihim kamar da hadisin bukhari yake idan an je tan a rarrabe ka ku yau wahalar da muke ciki ta rayuwa kin akwai wani wanda saboda kiyama lailin sa wannan wahalar ba ta damunsa ko saboda karatun qur'anin sa ko dan saboda yawan azumin sa ko wa'azin sa ko wai ko wai ne to amma ubangiji ta'ala sai ya mayar da bayansa na gari ya zanto karin lada in ma ta azaba ta sauka akan mutane ta gaba ɗaya wadda su ta same su wanda ba na gari kuma sai zanto azaba anan kuma da azaba akan Allah ya tsare da haka waɗannan ayoyi da kenan wanda ubangiji subhanahu wata'ala fara su qalu inna ya'juj wa majuj mufsiduna fil ardi ya ka inna ya'juj wa majuj mufsiduna fil ardi fa hal ala an taj'ala wa sadda qala ma makkanni fihi rabbi khair فاعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفقوا حتى إذا جاء له نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء أو تكراء جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا sai kuma cikin suratul anbiya hatta idza futihat ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli adabin yansilun wa qataraba al-wa'd al-haqq fa idza hiya shakhsat al-absar alladhina kafaru ya waylana qad kunna fi ghaflatin min hadha bal kunna zalimin sai kuma wannan hadisi na cikin bukhari ta fuskar nassi wannan shine abin da ya inganta galibin hadisi da yake ruwaitowa wanda suke bayanin ya juzo majalisun nan turkawa ne haka wata suka ce waɗansu ce mutanen Can ne waɗansu ce mutanen Japan ne haka duk waɗansu masu tafsiri suke daga kawo waɗansu ce a ai iri uku ne daga cikin su akwai waɗanda suke da tsawo kamar itaciyar al'urd itaciyar ne wata itaciya ce a ƙasar Sham wadda take tsawonta yana kaiwa zira'i ashirin to dogayen cikin su kenan akwai kuma kashi kala na biyu daga cikin su wanda su kuma suna da manya-manyan kunnuwa da haka ba su da shimfada sai dai sun zo barci su shimfada kunne ɗaya kuma su rufa da ɗaya kanki na uku daga cikinsu wanda aka ce su kuma ɗan suka tafiye ne daga cikinsu akwai wanda ɗani biyu ne tsawonsa akwai wanda dogon su ɗani uku Allah ya tana da hadisai ne bai wata zuwa mawdu'ai ibn ibnu jawzi ya kawo wadansu cikin mawdu'at haka wadansu hadisan cikin wadannan an kasu cikin al-ali al-masnu'a fil ahadith al-mawdu'a haka duk ba su da asali cewa suna da fankata fankatan kunnuwa duk labari ne mara asali ka ko wannan ina jin ya ya yaɗu cewa lalle ya ji ma juzu suna da manyan kunnuwa kore da gaske yasa akwai bukatar tacewa a cikin harkar ilimi da karatu abin da ya inganta a fada abin da bai inganta ba kuma fada kuma alhamdulillah malamai sun riga sun gama aiki kawai abin da ya rage mu mai amfani da lokaci mu karanta kawai shine abin da ake bukata amma duk abin da kake so malamai sun tara maka abin da ake so daukar lokaci kai amfani da shi ka karanta ka yi hakuri ka karanta kafin ka faɗa amma in ba haka wallahi sai ka zo kai ta tsuniya amma ninka tafsiri kake kuma tsuniya ce dan wannan hadisi ne har aka jingina da aka ce uku bata bin amir ya rawaito shi daga manzon Allah da waye da waye da waye ibnu asakir ya rawaito ibnu munzir ya rawaito ibnu ishaq sahibu sir waye duk wannan hadisi ne mawdu'ai galibin mawdu'ai ne yawancin su dan haka dai abin da ya inganta ta fuskar nafsi shine abin da kuka ji a iyakacin bincike na da ilimi na wallahu ala wa tarakna ba'dahum yawma idhin yamudu fi ba'd lokacin da wa'd rabbi yazo alqawlin ubangiji yazo me ya alqawlin ubangiji anan kusantowar tashin kiyama dan Allah ya ce a can hatta idza futihat ya'juj wa ma'juj har yanzu a lokacin da za a buɗe kofar ya juzo ma juzo wa hum min kulli adabin yansilun sai ga ta ko ina suna shigo mutane da gaggawa wa qasaraba alwadul haqq qawli na gaskiya ya matso ku suke na shine tashin kiyama wato zuwa su ɗaya ne daga cikin manyan manyan alamomi na tashin kiyama an gane ko wato wannan katanga za ta karye za ta nanke za ta zama gari haka Allah ya nuna ja'alahu dakkan Allah ne zai mai da hada fa idza ja'a wa'du rabbi ja'alahu dakkan idan alkawalin ubangiji na sai Allah ya mai da wannan katangar ta zama gari kaga wancan hadisin kuma ya cewa sune suke gini suke ta gini suke ta gini har sai saura kiris su gama sun ce gobe za mu karasa amma bai ce in sha Allah ba gobe sai su sai koma yadda yake har a zo wata rana zai ce gobe za mu karasa sai su zo su karasa da kasu amma nan aya ta nuna Allah ne zai mayar da abin haka ina fatan kun fahimta amma can wancan hadisi na Zainab bint Jahash yana nuna cewa wailul lil min shadin kadakatar futiha yau da yace futiha a yau an huda daidai kaza futiha aka kawo ba a nuna waye yahuda ba amma anan ja'alahu dakkan lalle wanda yake da alahu dukkan anan gurin shine wanda yake fitiha din a can gurin fataha kenan shine Allah ba ta amma ba waɗansu gina cikin ya tuzo ma juji ne suka dauki diga suke ta kokarin sai sun rushe ba tun da nasi ya ce fa masau an yi zaharu wa ta ula ba ba ba. su ita ba ba za su iya keturo ba ba za su iya hudawa ba sai wannan hadisi yazo ce sun rusa sun huda kun bayyana yanzu وتركنا بعضهم يومئذ يموت في بعض wa nufiqa fi suri to sai ayi busa a cikin kaho wato bayan zuwan yaji da majuj ba lokacin mai tsawo za a yi busa a cikin kaho fa da jama'anahum jam'a sai mu tara mutane gaba daya sai Allah ya ce وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا وعرضنا جهنم سنة بزرو دوت جهنم يوم إذن أولنا رانا للكافرين ككافر أرضا بزرو وأتيب ذات سنة جننتا kamar da manzo Allah nuna cikin hadisi za a zo da wutar jahannama tare da ita akwai adama ko linzami guda dubu saba'in ko linzami ɗaya mala'ika dubu saba'in ke rike wannan hadisi ne ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a bujiro da ita kamar wato a nuna kafirai su rinka razana tun daga wato kafin ma a jefa su shine waji a yawma izin bi jahannam yawma izin yatazakkaru al-insanu wa anna lahu dhikra wa arna jahannam yawma izin lil kafirin arda suwaye kafirai alladheena kanat a'yunuhum sune waɗanda idanunsu suka kasance fi gita'in an zikiri a cikin rufi da gabarin ambatanmu wato sun makance wa alqur'ani ba sa karanta shi ba sa kokarin fahimtar ma'anarsa ba sa aiki da wajibin mu wajen mu'amalantar qur'ani na farko imani da alqur'ani a matsayin cewa wahayi ne daga Allah madaukakin sarki na biyu karanta shi ta yadda zamu kyautata lafazin sa mu iya karatunsa sa in mun haddace haka aka fi so in ba mu haddace ba mun haddace wani bangare ba duka ba wannan babu laifi duk lokacin da mutum ya ƙara haddan wani abu duk lokacin da matsayinsa ke ƙara ɗaukakuwa a wurin Allah madaukakin sarki sahabbai suke cewa muna zaune lokacin annabi duk wanda aka ce wani ya haddace suratul bakara sai ya zama ya sha bamban da sauran a cikin mu suratul bakara wani ya haddace ya sha bamban da sauran kuma kamar yadda uh, Umar dan Khattab um, ya taho zai je Makka sai ya gama da gwamnatin a Makka shi kuma ya fito da garin Makka sai yake tambayar sa wa ka bar mutanen Makka kabar wata sai yace na bar musu Abdullahi yace waye Abdullahi kuma yace maulan min mawalihi wani yantaccen bawa ne cikin mutanen Makka bawa ne suka yanta shi ah. kuma yanzu aka bar maka ma ka bar musu bawa shine shugaban su yace li'annahu hafizul likitabillahi wa alimun bil fara'id yace masani ne ya haddace qur'anin Allah ya haddace littafin Allah kuma ya sarrafa gado sai Umar dan Khattab yace manzo Allah yayi gaskiya dama yace inna Allah yarfa'u bi hadha alkitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin Allah yana ɗaukaka waɗansu mutane sanadiyar wannan alkur'ani ya dankufar da waɗansu ƙasa sakamakon mai wannan alkur'ani wanda suka san shi sai ga sun samu matsayi a duniya kuma in sun rike sun yi aiki da su samu matsayi a lahira wanda suka jahilce shi kuma su zama kikiyar haka to da haka abu na biyu shine karanta shi kyautata lafazinsa abu na uku ƙoƙarin fahimtar ma'anarsa wannan ƙoƙarin fahimtar ma'anarsa shi za ka rika yin tadabburi in kana karanta ba wai karatunka sauka nawa yi ba me na fahimta a cikin wannan surar da a karatun jiya ko shekarun jiya ban fahimce shi ba sai yanzu wannan sai da tadabburi wallahi idan ka dauki alƙawari za ka yi tadabburi cikin alƙur'ani dauki fatiha kadai ka karanta ta so a saba'in a kowane karatu ka ce bari in matsanta kai na in ga na kalato wani abu wanda da ban fahimta ba to sai ka samu abu bai saba'in haka alqur'ani ke littafin Allah ne la yafi batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid to bayan ka karanta shi ka ka fahimci ma'anar sa sai aiki da duk wannan wajibi ne mu'amalar mu ta alqur'ani ta zama haka in tambaye ku tsakaninku da Allah wannan mu'amalar ta mu musulmi mazan mu da matan mu masu mulkin mu da talakawan mu yan siyasa da yan boko da manoma da makiyaya mun cika wannan abubuwan da ake bukata imani da shi yawan karanta shi kokarin fahimtar ma'anarsa aiki da shi shirin mutane zuwa gare shi cikin duk mutum ɗarin mu nawa ne suka cika wannan ababen guda biyar ya an ta kashe ɗin ko biyu cikin ɗari galibi imani da shi wannan kan ka iya cewa ɗari bisa ɗari kowa ya imani to karanta shi sai ka samu kuma adadin na raguwa sanin ma'ana sai kuma adadin ya ƙara raguwa aiki da shi sai ƙara raguwa kira mutane zuwa gare shi bayan kayan aiki da shi sai kuma adadin ya ƙara raguwa to wannan na ƙarshen kuma ita ce wato martabatul kamalul insani martaba ta kamala ta bani adam an fahimta ko to kaga wato sai mun kyautata mu'amalar mu da alqur'ani ji girma yanzu kawai mutane mai imani da shi a wannan zamanin shine wanda yake idan zai sabon gida a zo ikira wa gargawa su sauke qur'ani idan zai bude rusu ba maka ya samu gargawa ya kira su su sauke masa qur'ani wannan ba shine abin da aka saukar da alqur'ani domin shi ba ya kamata da ka kirawo su kawai su yi maka tafsirin wa halallahu al-bai'a wa harrama riba su kawo hadisan da ibn kasir ya kawo wajen fasara wannan aya ko ibn jarir tsabari ko wani malamin tafsiri to zai maka muhimmanci lokacin da zaka yi mai supermarket lokacin da ka gina gida ka kawatar zaka zo ka sauke da ka kira wani ya fassara maka kullu nafsin za'iqatul maut wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhil al jannata faqad faz kaga malan yana gini ke zaki ki faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur to amma ko zo a yi saukar qur'ani ana ba gardawa warka warka gaskiya wannan ba shine dalilin da aka saukar da qur'ani da shi ba Allah fahimtar da mu dan haka waɗanda suka rufe idan su gaban Qur'ani ne wanda ko dai ba su imani da shi ba ko sun yi imani da shi amma ba sa karanta shi ballan suna kokarin sanin ma'anarsa suna ganin karanta Qur'ani ma ta lokaci ne yayin da suke cikin aikin su kasuwanci ke garawa ba su ba Qur'ani idan mutum ya yarda daga aiki yana zaune a gida kuma to shine sai dan lalubo Qur'ani da kuma tarbi a hannu kuma bai riga ya koyi karatun Qur'ani tun yana yaro ba dan haka baya iya bude baki ku ne sun sun sun da baka yake wai karatun masu takawa karatun wanda ba su iya ba suna yara kenan ba su koya ba kuma suna manya da to Allah ya kiyaye alladheena kanat a'yunuhum fi ghita'in an dhikri sune wanda idanunsu suka kasance a rufe gabarin ambatan mu ba ruwansu da alqur'ani sun juya mata baya wa kanu la yastati'una sam'a sun kasance ba sa samun ikon sauraron alqur'ani din ma ma'ana ba sa iya ba da lokacin su na su saurara ai la yaqdiruna an yasma'u minan annabi sallallahu alaihi wa sallam ma yasluhu alaihim ba sa samun lokaci su saurari mai manzon Allah ke faɗa musu da lahu dan kiyaya da abin da ake karanta musu fala yu'minu bihi ba sa ma imani da shi sun masa Allah su ala inkar abin da zai biyo baya Allah zai tambaya alamar tambaya ce wadda ta kunshi inkarin abin da mutane ke sai an ciki أفحسب الذين كفروا an يتخذوا ibadi min دوني awliya إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربه ولقائه فحبطت أعمالهم فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا أفحسب الذين كفروا shin yanzu waɗanda suka da sun yi tsammanin an yattakhidhu ibadi min duni wato za su riki waɗansu bayina ba ne ba a matsayin majibanta lamarinsu kuma hakan ya amfane su tsammanin su cewa rukun waɗansu wanda ba Allah ba waɗannan waɗanda aka riga din ko da salihan baye ne su a karan kansu kamar wanda suka riki mala'iku a matsayin masu ceton su ba tare da sun yi imani ba ba tare da sun yi aiki na gari ba ko wanda suka riki Uzairu ko waɗanda suka riki Annabi Isa alaihi salam ko waɗanda suka riki dukkan wani salihin bawa nagartacce a tarihinsa a matsayin majibincin lamarin su ba sa aiki yadda ya kamata sun dogara bisa da ceto tsammanin su wannan din zai amfane su a gobe kiyama abin zai amfane su ba inna atadna jahannama lil kafirin nuzula lalle mu mun tare da jahannama ta zanto masauki lil kafirin wato ainihin ga waɗanda suke kafirai wato wannan isharar ce zuwa ga cewa dukkan wanda ya riki wani Allah ko da wanda ka rika din ya zanto salihin bawa ne matukar ka rike shi ka kyale Allah abinda duk haƙƙin Allah ne ka sarrafa shi zuwa ga wannan salihin bawa addu'a haƙƙi ne na Allah shi kadai ake kira amma din ka roki Allah sai ka roki wannan istighatha neman tanyo da agaji na Allah ne in tattabe so na rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min almalaikati murdafin sai ka kyale Allah ka nemi tanyo ko agaji wurin wannan din cikin abin da ba mu iya sai Allah isti'aza hakki ne na Allah kaɗai kadai kul a'udhu bi rabbil falaq kul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas ba wanda yake da wannan sifofin sai Allah shine rabbil falaq shine rabbin nas shine malikin nas shine ilahin nas banda Allah ba mai wannan shi ake neman tsari daga me min sharri ma khalaq wa min sharri ghasikin idza waqab wa min sharri naffasati fil uqad wa min sharri hasidin idza hasad min sharri waswas al khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min al jinnati wan nas aljanu ko mutane duk sharrin su duk balahirar su idan ka fake wurin Allah shi kadai da ba kariya amma da kai haka sai ka fake wurin wani ka kare ke wannan waliyin ka banda Allah ina fata an fahimta majibincin lamarin ka mai taimakon ka banda Allah Allah ku shine mai taimakon bayan ka musamman mummune an gane ku Allah waliyin wallahu waliyin salihin Allah shine waliyin wato salihan bayi Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur wa man yatawalla Allah wa rasuluhu fa inna hizballahi humul ghalibun dan saboda haka jibintan lamari a hannun Allah yake kadai da karanci wani to wannan abin na kai mutum zuwa ga kafirci shi yasa sai Allah yayi sayan magana yake inna a'tadna jahannama lil kafirin nuzula amma ai bayan ya faɗi afahasiba alladhina kafaru an yattakhidhu ibadi min duni awliya ai da sai sai inna a'tadna lahum jahannama da ya riga wata amma sai ce lil kafirina dan ya ƙara maimaita kalmar a kufr da razanar da mu karme abin da zai iya kai mu kafirci yayin da a cikin zuciyar mu tsammanin mu kyautata mu kai qul hal sai da su hal nunabbiukum bil na amala kuna son mu ba ku labarin wa yafi hasaran aiki cikin mutane annazina dhalla sa'ihum fil duniya. dunya sune waɗanda aikin ya lalace ya daidaice a rayuwar duniya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a amma zato suke cewa aiki suke na gari mai zaton yana aiki na gari shine duka wanda ya gina aikin sa ba akan hasken alqur'ani ko hadisin manzon Allah sai zanto zato ne duk abin da ka gina ibadar ka ba aya ko hadisi ba sunan zato Ya yahsabuna annahum yuhsinuna sunna misali ka tashi ka ana yi a garin ku sai kai zaton abu ne mai kyau ka ci gaba da yi ba tare da ka tuntubi ayoyin Alkur'ani ko hadisan manzon Allah inganta su ba ka kana bautar Allah bisa ga zato to galibi sai ka samu al'adu din waɗansu bid'o'i ne al'adu din waɗansu munana ne eh akwai waɗansu al'adu na gari duk da haka yin su a gari kaɗai ba shi ne ake so ka kudurce a zuciyarka ba yin su kana mai jin umarnin Allah kake bi umarnin manzon Allah kake bi dukkan abu sai ka ji haka shi'urin haka a zuci sannan ya zama ibada amma in ba da shi'urin wannan to ai bai zama ibada ba ya zanto ada ne dama shine bambanci tsakanin al'ibada da kuma al'ada al'ada baka halarto cewa Allah ne yake manzon Allah ne yake ina bukatar lada a kai amma ibada Allah ne yake manzon Allah ne yake kuma ina bukatar lada a kai kana halarto waɗannan ababen a cikin zuciyarka umarni da na Allah bisa koyarwar manzon Allah ina fatan kun fahimta wa hum yahsabuna annahum yusruna sun'a ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim ba rabbihi ba ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim irin waɗannan su suka kafircewa ayoyin ubangijin su wa liqa'ihi kuma suka kafircewa haduwa da Allah din fa hadathat a'maluhum sakamakon haka sai ayyukan su suka rushe fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna ranar tashin kiyama ba za mu tsaye da musu suke lidan awon ayyukan su ba saboda mai ana aune yayin da ya kasance ga kyakkyawa ga mummuna sai a auna ba wai dan Allah ba sani ba dan azuna ma wanne yafi nauyi sai za su gani amma da ya kasance mummuna ne tsantsa tsaba kyakkyawa a auna bai shi ne bala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna haka wadansu malamai suka ce ba za a tsaye musu sikeli ba wadansu suka ce a za a tsaye da sikelin a auna amma sikelin wato zai zama to da shi da rashin sa duk ɗaya ne dan manzon Allah ya bayyana cikin hadisin bukhari yace innahu la ya'ti ar-rajulu al-azim as-samin yawm al-qiyamah za ga wani mutum mai kiba mai jiki zai zo ranar tashin kiyama la yazuna inda Allah janaha ba'uda amma bai kai nauyin fufuke sauro ba a wurin Allah wa qala da manzon Allah ya faɗa haka sai yace ikra'u fala nuqimu lahum yawm al-qiyamati wazna ko karanta Allah fala nuqimu lahum yawm al-qiyamati wazna sai kaga kasancewa mutum yana da kiba a nan wurin ba shi ke nuna a can zai ci bilis ba kasancewa shi ne garan mai a nan gurin ba shi ke nuna a can gurin abin aiki ne zai sa ka yi nauyi ba kiba ta nan gurin ba ko ba ka da kiba a nan gurin ke yasa Abdullahi dan musu yana cikin mutane masu karamar tsaba ba ya da tsawo ko ba ya da kiba sai ya hau kan wata bijiya dan ya kalli abincin dabbobi sai bai su a gani sai suka fushi da dariya dan min kati sakai saboda tiran karkaurin sa guda biyu sai manzo Allah ya ce atahakuna min sa sakaihi wallahi lahuma asqalu fil mizan min jabal uhud shi kaurin da guda biyu kuke wa dariya to wannan kaurin guda biyu ma banda sauran dandan jikin sun fi girman dutsen uhud nauyi a cikin suke ne ranar tafi kiyama sai kaga abin a imani ne imani ne zai nauya da ka aqida mai kyau ba bid'a ba shirka sai nauyi ولا نقيم لهم يوم القيامة وزنا تعالى ذلك ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيما لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا ذلك جزاؤهم جهنم وطن دعك أنبتا أبايا ساكمكن سوء جهنم الله طيب بما كفروا سبب أبن سكين كافرتي واتخذوا آياتي كما تريد آيوينا wa rusuli da na wujuwan a matsayin abin yi ma abin yi ma dariya ya an karanta a qur'ani sai su yi kewa in manzanni sun zo na musu wa'azi sai su yi kewa innal ladzina amanu wa amilus salihati lalle waɗanda suka yi imani kuwa suka yi aiki na gari kanat lahum jannatul firdaus nuzula to wannan aljannan firdaus ta kasance ita ce nuzulan masauki a gare su khalidina fiha suna masu dawoma a cikin ta la yabghuna anha hiwala ba sa neman wata makarkata wato a karkatar da su daga ita zuwa wani wuri daban domin da sai shiga ciki za su ji sun gamsu da ita shine la an anha wala hadisi ya tabbata cikin sunan tirmidhi daga ubada ibn samit Allah ya kare da a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace cewa fil jannati mi'atu daraja ma baina kulli darajatayn kama baina samai wal ardh aljanna akwai darajoji ɗai ɗai ɗai har guda ɗari wata kan wata wata kan wata tsakanin kowace daraja zuwa ta sama da ita kamar tsakanin sama da kasa ne ratan wajen wal firdausi a alaha daraja ita ko firdaus ita ce karshen daraja daga sama cikin aljanna ke wa minha tafajjaru anharul janna koramu din cikin aljanna duk daga cikin firdaus suke tahowa fiha anharu min ma'in ghairi asirin وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من أصل مصفى duk daga cikin firdausi suke taho wa min fawqiha yakunu al a saman kuma al-ard yake inda manzon Allah fa idza sa'altum Allah fasaluhu al-firdaus in za Allah aljanna kar aljanna ku yi a aljannan ya Allah ka samu aljannan khalidina fiha la yabghuna anha hiwala za su dawo cikin ta ba sa neman wata makarkata ba ita ba dan ita ce wuri na tabbata bayan sai kiga za su ce wato su godiya ga Allah wa qala alhamdulillahi allazi أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أهلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نسب ولا يمسنا فيها لغوب قال لي قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي كيدسو لو كان البحر مدادا inda a ce tekun duniya zai zanto tawada li kalimati rabbi dan a rubuce maganganun ubangiji na ko kalmomin ubangiji na la nafidal bahru da tekun gaba ɗaya ya tsare kabla an tamfa da kalimatu rabbi kafin kalmomin ubangiji na din su kare dan kalmomin ubangiji ba sa kare asalin zance na Allah fil asli sifati zatiyya tare da haka kuma Ya يتجدد آهاده a لأنه يتكلم حيث كان ومتى شاء ubangiji madaukakin sarki asalin zance siffa ce ta ce ta tun fil azal kuma tana sabuntuwa lokaci bayan lokaci ma'ana duk lokacin da ya ga dama zai yi zance ba wai siffa ce wadda take kadimiya ba wadda take ka'imatun bin nafsi kadai la ta ta'allaqu bil muti'a a'a siffa ce zatiya kuma nan ta ce ta ta'allaqu bil muti'a tana da alaka da a lokacin da Allah ya dama zai zance kowane annabi da Allah ya karo ya yi zance da shi a zamanin sa ha kuma Allah madaukakin sarki yana ci gaba da zance da mala'iku a kullum ha kuma Allah madaukakin sarki zai zance ranar tashin kiyama ha kuma ubangiji madaukakin sarki zai zance da yan aljanna a cikin aljanna kaga in mun dauka cewa sifatun qadimatun qa'imatul binnaf mun kore hatta zancen da Allah zai ranar tashin kiyama ina fatan kun fahimta wannan aqida ce safiya ya kamata ku fahimce ta da kyau saboda aqidan asha'ira haka suka dauka qa'ima bin nafs kala ta riga ta kare da can wato tana da alaka da zati kenan ba ta da alaka da a haifu ta jaddad ya takallamu haifu kana wa mata wato wannan ke nuna fadin wa kalmomin ubangiji madaukakin sarki inda za a ce a sami itacen duniya su zama alƙalumma wato kuma teku ya zanto tawada to lanatu dal ba'du qabla an da kalimatu rabbi da tekun ya kare tun kafin kalmomin ubangiji su kare an gane ku walau ina bi mislihi ko da za mu kawo wani tekun kwatankwacin na wannan na duniya na yanzu madadan a matsayin ƙari ziyada kenan to tekun zai ta kare ina fata an fahimta wato wannan ke nuna fadin kalmomin ubangiji subhanahu wataala la nafsu al-faru qala an tanfada kalimatu rabbi walau ina bi mislihi madada hadisi ya tabbata kuma a cikin sunan tirmidhi wanda aka karɓo daga Abdullahi dan Mas'ud da dan Abbas Allah ya kare da gare shi Qurayshawa wato quraishawa suka ce da yahudawa ku ba mu wani abin da zamu tambaye annabi dan mu kure shi ya rufe mu rufe bakin sa sai yahuda suka ce saluhu anir ruh ku tambaye shi ina rai yake a jikin dan adam fa sa'aluhu anir ruh sai suka tambaye manzo Allah ina rai yake a jikin dan adam sai Allah ya ce wa yas'alunaka anir ruh qul ar-ruh min amri rabbi wa ma utitu min al-ilmi sanin ina rai yake a jikin dan adam Allah ne kadai ya sani ba wani likita a duniya da ya san inda rai yake a hanci yake a hakarkari yake a zuciya yake a cikin kwakwalwa yake a tafin hannu yake a hamata yake lalle kowa na dare amma ba wanda sai inda rai. ai wannan kadai ya isa mu'jiza ya isa kan jiyar da dan annura masa ba kowa bane kanu sai suka ce da shi utina ilmul kafiran at-taura wa man utiya at-taura faqad utiya khairan kafira yahudawa suka ce a mu ma an ba mu ilimi da yawa an ba mu at-taura duk wanda ka ba at-taura ko an ba shi ilimi mai fadi fa unzilat sai Allah ya saukar da wannan aya qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا wato kamar ana ce musu a tauratin nan da aka san da ku ji ma kaɗan ne daga cikin ilimin Allah kar ku ɗauka an ba ku komai an ba ku ko abin da ya kai rabi kai ko abin da ya kai ɗaya bisa uku ko ɗaya cikin ɗari na ilimin Allah ilimin Allah ya fi karfin haka wato kaga wannan hadisi yana ƙara taimakawa wajen fassara wannan ayar cewa dai kalimatu rabbi faɗin ilimin ubangiji yake ne ko zancen ubangiji wanda kuma zancen su bangare ne na ilimin sa subhanahu wataala dan wanda zai zance yana sanin me zai faɗa ko da dan adam aibu ne a ce yayi zance bai san me ya faɗa ba sana ubangiji subhanahu wa ta'ala walau ji'na bi mithlihi madada sai Allah ya قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا قل كتبت إنما أنا بشر مثلكم ليس مسلم كتنكتنكم يوحى إلي ana yi mun wahayi annama ilahukum ilahun wahid cewa ubangijin ku abin bautar ku abin bauta ne daya daya shine abin bauta a sama shine abin bauta a ƙasa wa huwa Allah fi samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taktubun wa huwa alladhi fi samai ilahun wa fil ardi ilahun wa huwa al-hakim al-alim shine abin bauta daya daya faman kana yarju liqa'a rabbih dukkan wanda yake fatan haɗuwa da ubangijinsa Arraja waɗansu malamai suna fassara shi da al-khawf Allah ce malakum la tarjuna lillahi wa qaran ai la takhafuna lillahi wa qaran ai ihtiraman lahu wato dukkan wanda yake jin tsoron haɗuwa da Allah to abin da zai shine fal ya'mal amalan salihan ya aikata aiki na gari wala yusrik bi ibadati rabbih ahada ko fassara arraja a matsayin at-tawakkul wanda yake fatan samun rahama kyakkyawan fata na samun rahama to kyakkyawan fata kadai baya kai mutum aljanna fal ya'mal amalan salihan sai ya aikata aiki na gari wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kuma kirya hada Allah da wani wajen bautarsa kaga anan wannan aya ita ce ake ta rigima wajen fassara ta rigima ba wai a fage na ilimi ba a fage na ilimi ba wani malami da zaka je ya rigima cikin malaman tafsiri ko daya duk wani malamin tafsiri da aka san shi a tarihi tun daga ibnu jarir tabari zuwa su qurtubi zuwa su bagawai zuwa su wato ainihin ibnu kathir zuwa su wane ne malaman tafsiri sanannu ba wanda yake jayayya akan cewa shin annabi mutum ne ko ba mutum bane ba duk sun sallaba annabi mutum ne sallallahu alaihi wasallam amma kasancewarsa mutum ba shi ke nuna cewa su daidai take da ta sauran mutane ba ta fuskar daraja ta fuskar falala ta fuskar ɗaukaka ta fuskar duk abin da ake baiwa ɗan adam na kamala annabi shi ne sama da dukkan mutum kai bari ma shi ne ta fuskar falala sama da dukkan halittar Allah cikin halittar Allah ba irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan falala da daraja kenan wannan ko da a cikin mutanen gari idan na ce ne mutum ne hakimin gari na mutum ne sarkin gari na mutum ne gwamnan gari na mutum ne malami na mutum ne kowa mutum ne amma duk mutum darajar su ɗaya da mutum ba darajar su ɗaya ba ko a gida ɗaya tsakanin uba da ƴaƴa da matansa duk menene amma darajar su ɗaya wani ya wani to wani sai dauka idan an ce annabi mutum ne wato wannan na nufin an mayar da annabi kafada da kafada da sauran gama garin mutane ba haka ake nufi ba duk wanda ya dauka annabi kamar sauran kamar garin mutane ke ayi kafirci kenan tunda Allah ya fifita shi ya dauka kashi ko cikin annabawa manzanni ko cikin manzanni wata sun fodin su ga ulul azmi min rusuli ga guda biyar din da aka kebance da magana shara lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan annabi nuhu kenan wallazi auhayna ilayka manzo Allah kenan ma wasana bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi كبر أن المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب كودا سوى يابوني في الكرب فضلنا بعضهم على بعض ونساس يابوني منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس da haka fahimtar cewa annabi mutum ne daban fahimtar kuma annabi ya zama daidai da sauran mutane wannan ba daidai bane ba idan ka ce mutum ne kamar kowa ba kana nufin mutum ne kamar kowa ta fuskar falala da matsayi ba a'a mutum ne kamar kowa ta siffa in ta dan adantaka amma falala da daraja Allah ya bashi daban khasa'is nashi kuma Allah ya bashi daban yana da khasa'is da Allah yake bance shi da su wanda sun sha bamban da sauran mutane to wannan shine abin da ya kamata ku fahimta kuma idan kace annabi ba mutum bane ba ai kai wa Allah ganganci shi yace in qul kace inna ma ana basharun mislukum wanda inna ma tufidul hasr an gane ko wato kenan tatanawalu ma dakalahu al-khitab wa kan ma siwahu ba ni da wani abu na sifa in ba bashariya ba ba ni da sifa ta malakiya ba ni da sifa ta jinniya ba ni sifa ta hayawaniya ba ni sifa ta ilahiyya inna ma ana basharun ni dinnan bashariya ce da ni to sai ka ba mutum bane ba to sai mu tambaye ka ina zaka saka shi mala'ika ne ba ka da karfin halin da zaka faɗa ka aljanna yo ai ka riga ka kafirce ma idan ka to ka ce kuma kamar halitta yake wanda bai kai sauran ma aljan ba kamar dabbobi yo ai kafirci bayan ci to Allah ne kuma to yake kenan kuma zaka ce haka to jamadat ne daidai yake da duwatsu da ruwaye da bishiyoyi da kasangogi da da sauransu to kuma ba za ka ce haka bane ba to dole sai ka san wani aji zaka sai duk wanda yake muku ai ba mutum bane sai ka ce to menene kalmar ka cewa ba mutum bane ba kuskure ne amma ba mutum bane da yake daidai da sauran mutane mun sallama dari musulmi wannan shine ma rukunin imani sai ka dai idan ka ce kamar sauran mutane yake ka ture manzancin ka ture annabtar ka ture khitaman nubuwa da imama ta ar-rusul din da sayyidul walad adam din gaba ɗaya ka rushe kenan wanda wannan kafirci ne ina ba ta fahimta amma sai zo sai ai ba ku ji ba Allah ba sai kul inna da banki nan ma ana basharun mislu wa haka sun fasara take ka ce da su inna lallai ma ana ba shi basharun mislu ni kuma mutum ne irin to kalmar iri da yake in kai gaba sai matsala ta zo yuha ilayya ana mun wahayi anna lalle ma ina hukum ilahun wahid Allah guda ɗaya bane kasar da haka wato sai ya cire kalmomin guda biyu yace anna daban ma daban nasu yake anna kuma harfi tawkidin wa nasu kenan to idan ya wannan wajen inna ma ana basharun to sai ya wajen yuha ilayya anna ma ilaha kuma shi ma ya raba shi daban tunda duk kalmomin iri ina fata an fahimta فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا كره حتى الله دون وجن بوتا شرط بين عبادة كده يزن تو كاي أبيت النبي كوير يزن تو كما كاي دون الله كده abinda muka karanta zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure ko dundun harshe Allah ya yafe mana assalamu alaikum warahmatullahi